Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yamme karfe biyar da minti talatin ga labarun da harshen Hausa. Masu sauraro mu da wannan lokaci gunguma maɗantani ke muku sallama amma kamin mu tsunduma ga baku labarun muna neman afuwa gare ku dangance da rashin samun baku labaru a jiya lamarin da ya dangantu da matsalar na'ura. Yanzu kuma ga kanun labarun. Shekara guda kenan da studio Kalangu ke watsa shirye-shiryenta. Za ku ji ra'ayi daban-daban na masu sauraronmu. mu. Za ku ji bayani a kan taron kusoshin ma'aikatan gwamnati da abokan ma'amala bisa tahiyar makarantun boko a Nijar. Shirin musamman zai bayani a kan wani mutum mai kera kwalokwalo jirgin ruwa. 18 ga watan Janairu shekara 2016 18 ga watan Janairu shekara 2017 a kwana a tashi shekaru guda kenan da kungiya mai zaman kanta ONG Swiss Foundation Irandel ta kafa studio Kalangu cibiya mai bada labaru da wato ƙwararrun 'yan jarida da suke shiryawa su gabatar daga nan birnin yame cikin ƙasa kuma baki ɗaya bayan shekara ɗaya wani sakamako ne studio kalangu ya bayar mutari muhammadu ɗauke da bayani A rana mai kamar irin ta yau ce ranar goma sha takwas ga watan Janairu shekarar da ta gabata daidai karfe biyar da mintuna talatin kafar yada labarai ta Studio Kalangu na kungiyar Fondation Irondel ta soma yada labaranta da harshen Hausa, Zabarmanci da kuma Faransanci a nan Yamai da kuma cikin sassan fadin kasar Nijar ta hanyar radiyoyi goma a bukanin hulɗa bisa tsarin tauraron dan Adam. A ƙarshen watan Abril dai shekara dubu da goma sha shida Studio Kalangu Kalangu ta fara yada labaranta da harshen Fulatanci sai kuma da harshen Buzanci a ranar 31 ga watan Mayu. A yau Studio Kalangu tana yada labaranta da harsuna na gida hudu da kuma yaren Faransanci. Kuma suna baiwa masu sauraro damar sauraron shiri muhawarar Kalangu. Wannan aikin ya shimfiɗi ne a ƙarƙashin ƙoƙarin 'yan jarida goma sha biyar. Studio Kalangu dai yana kawo ƙoƙarinsa wajen tallafawa da kayan aiki da kuma horar da 'yan jarida ƙara samun ƙwarewa a cikin ayyukansu. Tarnan Fure Ahmed shine kimtsa muna wannan rahoto. A ranar 18 ga watan Janairu shekara 2016 ne al'ummar Doso ta soma ita ma sauraron shirye-shiryen na Studio Kalangu bisa setin gidan rediyo Fara'a ta garin Doso. Tsarin shirye-shiryen da 'yan jarida na Studio Kalangu shiryawa kuma su gabatar. Bayan shekara guda yaya masu sauraro ke ganin tsare-tsaren na Studio Kalangu. Dauda Hassan ya zagaya cikin Doso ga kuma kalamin da ya farauto. gaskiya studio kalangu yana jinjina musu da farko saboda kuma radiyon su gaskiya yana bada labarai masu kayatarwa radiyo ne wanda ba ya bada labarai na labe-labe radiyo ne na talaka radiyo ne na ma'aikata radiyo ne na kowa da kowa radiyo ne na ƙasa nasu gaskiya muna jinjina musu kuma muna musu barka da cikawar shekara in kamar labari ya zo kayan ka ji shi wani waje ka ji su gare ku da hausa da zabarmanci duk ina sauraron su wallahi gyaran dai sai dai ban sani ba ko zuwa gaba amma yanzu ras suke muna musu barka da Ka shekara labaru nasu da muka saurari suna yi muna daɗi amma dai abin da ni zan karawa ya kamata zan sa na da labarun duniya na kasashen waje na kanuhi kenan ba na Nijar ɗaya ba bai da bara bara kamar suna ba da information ya ce babu wani bangaren opposition ko wani bangaren majority su kowa guda ne wajen su in mun yi ekutan studio kalangu kamar le journal in mun gani muna gani kamar les information da suke bada vraiment haka nan ne samedi dimanche wannan lokaci yayi karamta kwarai ga yadda suke yin shirye-shiryen nasu ko lokaci ana saurari kenan ya kamata su didi mashi kinnan masu kara mishi lokaci wasu masu sauraron studio kalangu kenan a doso a birnin maradi kuma bisa setin radio garkuwa ne studio kalangu ke watsa shiyar-shiyanta ga ra'ayin wasu masu sauraro da muhammad mamman ya farauto mana kalangu ta kawo mana kama babbar gudunmuwa bayan radiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje ita ma ta zo ta cike wani gibi wanda ke gare mu na saurari labaru na gaskiya kuma abin da duk ke ɓoye suna bayyana mana shi. mun gamsu da aikin da suke zahiri muna samun labarin da abin da ke faruwa na siyasa cikin yamai da kuma abin da ke faruwa cikin ƙasa jihohi duka ko ina an kai wakilai muna samun labarin kowace jiha gaskiya studio kalangu muna yaba ayyukan shi irin labarun da yake bada hakan ga kamar yanzu ka ɗauki mu alal misalin mu da annan yan akwai wasu abubuwa da suke faruwa yamai sauran raduka na gwamnati ko kuma masu zaman kansu ba su bada amma studio kalangu yana zaƙulo labarai hakan ga kuma shi babu wata siyasa cikin harkokin shi na bada labaru na kirki wanda mutane suke bukata kawun magazin kenan labarukan suke badawa suna ba labaruka an wanda suke suke sa ma gaba ga al'umma shirye-shiryen radio kalangu sune ne labaru na gaskiya nake san labari ba labari na siyasa ko na ra'ayi ko na bangaranci da saboda labarin kalangu abu ne za a yau za a wata activity a gades ko a yi shi a talabiri da murta kana buɗe ranka kai kalangu orke dikin gim kahoyin watsa labaru na ƙasa za ka labari wani sai ya kwana wani sai ya kwana biyu su ko yau za an shi za ka yin shi wasu masu sauraron studio kalun kenan a maradi A yau da sai ne Prime Minister Brigida Fini ya jagoranci bikin buɗe taron wawaye a yi nazari yadda tafiyar makarantar boko ta kasance a Nijar taron da ya haɗa kusoshin ma'aikatan gwamnati abokan hulɗa da na ba da tallafi da kuma 'yan farar hula sashen karantarsuwa. Alhaji Ahmadu Muhammadu jagoran tsarin ya yi wa Muktar Muhammadu bayani kamar haka. Wannan taro da muka buɗa yau kwana uku zamin cikin shi taro ne wanda ya haɗa kusoshin gwamnati ya haɗa kusoshi na ƙasashe masu tallafa ma Nijar da ƙungiyoyi na horar hula. Wannan taro mahimmancin shi shine mu yi taka tsantsa bisa kan yadda ta hiya sha'anin ilimi yau wakana a shekarar da ta shuɗe. Mu gani menene sakamako na alheri wanda aka samu menene matsalolin da adda a cikin wannan sektor namu na education kuma wacce ce hanyar huta daga waɗannan matsalolin sa'annan an yi wannan aiki a komo a yi aiki na biyu shine a yi shinhuda ta shekara wagga ta 2017 wadda ta fara a shinhuda ayyukan da za a yi a gani na magunguna na matsaloli da aka kawo a cikin wannan sabuwar shekara kuma a gani to menene na kuɗi wanda ya kamata a zuba a cikin wannan sektor na education yadda za a hita daga cikin kangi da ake ciki haka to madala alhaji amadu muhammadu kuka saurara Jami'an tsaro na a balak cikin yankin jihar Tawa a jiya suka taɓe bindigogi da dama da kuma sanai da studio Kalangu ya tuntuɓi shugaban gundumar a balak Muhammadu Idar ya tabbatar da wannan kamun bindigogin wanda aka samu cikin kuli guda biyu wasu mutane guda biyu ne 'yan ƙasar Ghana ke da ɗauke da wannan kaya sun kuma fito daga ƙasar Libi ne inda suka shigo motar Rimbo Transport Voyager daga Agadas zuwa Yame duk dai wato a faɗar shugaban gundumar balak ɗin irin wannan kamun samu ba na farko bane da jami'an tsaro ke aiwatawa tarnan ahmed fudai ne ya faranto labarin Yau da kwanaki shida a cikin karamar hukumar karkarar ta tanu cikin gundumar sai an gano wani hili mai kumshe da zinari da labarin ya bazu sai mutane suka yi ta tururuwa oba ga hilin yanayin da ya sanya magabatan yankin aza dokar hana zuwa hilin don wasu bukatun tsaro. Alasan Kuzi Muhammadu ya tambayi Amadu Umaru kwansanyi a majalisar gundumar sai ya kawo haske akan lamarin. Cikin departement ɗin sai bana zinariya ta hito inda sabuwar departama sa yi lokacin nan kun san sa yi da departama torodi tare suke amma yanzu an raba su cikin sabuwar departama din sayi cikin komin din tammu ne zinariya ta hito da farko lokacin da ta hito kuma mutane sun ka ji wannan mai mai wuciya na ya samu dan dan na zinariya da ya same ta shi kenan sai an ka faɗa mutane ya faɗa mutane da mutane suna ta zakwa suna ta zakwa amma yanzu an tsaye da wurin saboda a tsara abu da kun san lokaci ne farayi ne na zakwa don ku ya kamata a tsara shi in ba a tsara shi ba abun bai yi shi yasa an ka dan tsaida a ga tsarin za a ma abu A makwabciyar mu Najeriya mutum 52 ‘yan farar hula da masu ba da agaji sun rasu, fiye da mutum ɗari da suka jikkata a ranar jiya a garin Ran, arewacin jihar Borno. Cikin rashin sani ne, sojojin Najeriya suka babbaka musu wuta lamarin da shugaba Muhammadu Buhari bai ji daɗinsa ba. A faɗar tashar France 24, ƙungiyar Medecins Sans Frontières ta ce sojawan lema na Najeriya ne suka zazzaga wutar a ranar Talata 17 ga watan Janairu akan wasu 'yan gujin mahali da ke zamne arewacin masu gabas ga ƙasar tare da tsammanin wani rukunin 'yan Boko Haram ne. Kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge ya yi baƙin cikin rishin ma'aikatansa guda shidda. da ke ƙoƙarin ceto mutanen da lamarin ya rutsa da su. Fannin wasannin motsa jiki a karon ƙarshe satin farko na kwamfar kwallon ƙafa kan Gabon 2017 Ghana ta fafata da Uganda inda Mali ta kara da Misira. Ghana ta ci Uganda da ci ɗaya mai ban haushi, Mali da Misira sun tashi ba ci ko ɗaya. a hilin ƙwallon Port ne suka fafata nan rukunan gaba ɗaya. Jerin sati na biyu a yau da maraice kenan rukunin A ne za su karawa tsakani. Gabon za ta fafatawa da Burkina Faso a Libreville. Karo na biyu a maraice yau Kamaru za ta kara da Gine Bisawo. Sumana Amadu ne ya kimtsa rahoton. Bayan an sha labaru sai mu a dan dakace mu kaɗan. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin mai karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Shirin na musamman na yau zai bayani ne bisa wani mutum mai kera kwalokwalo jirgin ruwa abokin aikinmu daga Tilabir Isa Karimu ya shirya mana rahoto da Mutari Muhammadu ya fasarta kamar haka. a duƙe yake a yayin da hannunsa yake riƙe da guduma, ɗayan hannun kuma yana riƙe da ƙusoshi. Salifu yana ƙoƙarin harhaɗa katakin nan da ke rarrabe ne domin ƙerawa abokin cinikayyarsa sabon kwalokwalo. Salifu mai shekaru talatin da uku yana gudanar da wannan aiki ne tare da mahaifinsa, amma sai dai ya ce baya samun komai a cikin wannan sana'ar. Oh, wannan aikin mun gaje shi ne, aiki ne da muka gada daga iyayenmu. Yanzu dai shekaru hudu kenan da na koya wannan aikin a yau ina iya wa kaina. Har zuwa yanzu dai ina bayan mahaifina ne abin da sai dai a hankali. Idan muna yin kwale-kwalen wajen kwanaki uku muke yi kafin mu karasa shi. Ba mun muke yin sa ba, daga Najeriya ne ake kawo shi a rarrabe. Idan aka kawo shi a nan sai mu haɗa shi. Wannan kalar mu da kanmu ne muke yin sa a nan. Mutum ne yake kawo sa sai mu yi masa. Wani duma irin noga ta nan, bura kan dinga bunda irin mata sai. Lokaci ya yi tauri jama'a ba sa yin odar sabbin kwalokwalo inda Salifu yana ɗaukar lokaci ba aiki, sai gyaran tsafin kwale-kwale waɗanda dama suna aiki. Muna iya yin wani lokaci sati ɗaya ba mu samu ko dala ba, kenan ba ɓacin ran da ya huce haka. A nan muna iya yin kwanaki hudu ma baka ma samu ko kwandalar da zaka sai kafe ba. Kenan ba ma iya cewa akwai sauƙi, tsafin kwale-kwale ne muke gyarawa. sannan kuma suna daɗewa ba su ɓaci ba, kenan haraka ba ta tafiya yadda muke so. Duka da rashin haraka a cikin wannan sana'ar, Salifu bai yi ƙasa a gwiwa ba, a cewarsa abu mafi mahimmanci shine taimakon abokanin harakarsa. wallahi man dunur kan gisa wallahi ban samu kuɗin da na aje ba amma duka wanda ya zo da yar karamar matsalar sa muna samar masa da mafita na gode wa Allah muna cikin ƙoshin lafiya wannan ma arziki ne lodi ne ake yi wani lokaci sai kwale-kwalen ya buɗe jama'a suna ciki wanda idan ba mu ceto mutanen ba jirgin yana iya nutsewa wannan ma wani taimako ne kenan zaman taimako ne muke nan. yan ga ba dirga bai dabar bonni gomni bonni go gorne go bore sene go gurin sa dai shine yayo odar waɗannan katakin ne daga Najeriya domin ƙara ƙarfafa bunƙasa kamfanin sa Duka duka a nan muka zo ƙarshen labarin namu a madadin Kuzi Muhammadu Alhassan editan na yau da kuma Malam Gunga bisa na'urori daban-daban ni Gungu Muhammad Dantani nike muku salama mu huta lafiya ga kuma Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. a kan lamba dari da biyar da dubu biyar gajeren zango. A Doso. Daga da Rediyo Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Daga da Rediyo Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dubu ɗaya gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba dari da ɗaya da dubu tara gajeren zango. a Tilibiri tare da rediyo tebosi. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A filin ye tare da Rediyo Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Rediyo Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango.